Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19,31,49,60 sai kuma kilo a matsakaicin zango. Masu sauraron a jamhuriyar Nijar a kullum za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin rediyo amfani. da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niyya murya arewa ko kuma a afrik zango na ɗari da biyu da biyu biyar ana kuma iya kama a alfa rediyo da ke birnin kumasi na kasar ghana ko kuma ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com Jama'a masu saurare Assalamu alaikum Alheri Grace Abdi ce tare da Baba Yakubu Makeri muke farin cikin jan ragama shirin namu na yau goma ga watan Disamba da ta kasance ranar mutunta 'yancin dan adam ta duniya kafin ku abin da muke tafi da shi ga kanin labarai. To Alheri a yau Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa kasa jawabi a matsayin martani ga zanga-zangar da ake kira Yellow Vest. kana china ta kalubalanci kama 'yar kasarta shugaban kamfanin hawaii wadda aka kama a kanada da amurka take nema a miƙa ta domin a mata shari'a a nan amurka haka hukumar asusun raya noma ta ƙasa da ƙasa wato ta majalisar ɗinkin duniya kenan ifad a takaice ta ce za ta zuba jari a zimbabwe a karin farko bayan shekaru da dama kanin labaran kenan to yayin da ake bukukuwa da kuma gudanar da ayyuka a wannan rana ta mutunta 'yancin biladama ta duniya masu kula da lamura na cewa akwai sauran aiki a nahiyar afirka bisa dalilin cewa inda aka ci gaba mahi yawanci kasashen afirka dukansu kowane ɗaya ne zaka samu inda babu demokradiyya tashin hudu wannan ci gaba ne amma kuma akwai kurakurai inda har yanzu akwai kingin zomo kaba to sai ku kasance tare da mu domin jin wannan zomo da har yanzu yake cikin kaba muna kuma da rahoto kan wani ci gaba da aka samu a jamhuriyar niger da ya shafi damawa da mata inganta rayuwa al'umma sai kuma shirin ciki da gaskiya na sarfilu hashim gumel kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labarai mai karatu baba ya ko makeri. A yau Litinin ne shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa ƙasa jawabi a matsayin martani ga masu zanga zanga da ake kira Yellow Vest wanda suka shirya zanga-zanga wato gagaruma a faɗin ƙasar a karshen mako. kafin jawabin da zai yi da yammacin yau litinin macron na shirin ganawa da jami'an kungiyoyin kwadago na kasar da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa domin tattaunawa akan martanin da zai yi ga zanga-zangar wanda ta mamaye kasar a lokacin hutu ma'aikata a fadin kasar a jiya lahadi sun kwashe sharan duwatsu da masu zanga-zanga suka jifa da su da kuma motoci da aka kona da shagogi da aka lalata su a ƙarshen mako tun da safiyar lahadi ne ministan harkokin wajen faransa ya yi kira ga shugaban amurka donald trump kada ya tsoma baki a cikin siyasar faransa biyo bayan wani sakon twitter da shi trump din ya aike a kan zanga-zangar makonni a paris ya ce ba ma son ba tsoma baki a cikin siyasar amurkawa na cikin gida kuma muna son kowa ma ya yi haka in je ministan harkokin wajen faransa jean yves le yana faɗa ma wata gidan talabijin na faransa da ake kira lci mutumin da ake sa ran shugaban amurka donald trump zai nada sabon shugaban ma'aikatan ofishinsa yana shirin barin babban aikinsa a fadar white house rahotanni na cewa nick ayers shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban kasa mike pence yana shirin ajiye aikinsa a ƙarƙashin wannan gwamnati a ƙarshen shekara trump da ya ce yana neman mutumin ne da zai yi aiki a fadar white house akalla nan zuwa lokacin yakin neman zaben shekarar 2020 yanzu da ayas yake kauce ma wannan aikin rahotanni dai na cewa shugaban kasar da yana duba yiwuwar bada wannan aiki ga sakataren bitar mali steven munchin da daraktan ko kuma daraktan ofishin kasafi na kudin kasar da ake kira mick malvani ko kuma wani mai ra'ayin mazan jiya ɗan majalisar republican da ake kira mark meadow a matsayin sabon ma'aikacin ofishinsa china ta baiwa jakadar amurka da ke beijing takardar sammaci a jiya lahadi domin bayyana kalubalantar ta ga kama 'yar china nan shugaban kamfanin fasaha a canada da amurka ta nemi a miƙa ta domin ta mata shari'a a nan amurka akan zarginta da yin damfara china ta kira kama min wanzu babbar jami'ar kuɗi a katafarin kamfanin na sadarwa na huawei da wato mummunar al'amari kuma tana kira ga amurka ta soke batun miƙa ta bisa zargin karya dokokin da ita amurkan ta kafa wanda ya hana yin kasuwanci da kasar iran mataimakin ministan harkokin wajen china li yujin ya gayyaci jakadar amurka terry branstad na wato bayan ya gana da jakadar canada da ake kira john mccallum domin kalubalantar kama meng bisa bukatar da amurka ta yi a filin saukan jiragen sama a vancouver a ranar 1 ga watan disamba ma'aikatan harkokin wajen china ta faɗa a cikin wata sanarwa da lee ya faɗa wa branstad cewa abinda amurka ta yi babban take doka ne kuma take 'yancin 'yar china ne kuma al'amarin ya yi matukar muni china ta yi kira ga amurka ta gaggauta daukar matakan inganta kurakurai da ta yi akan wannan batun kuma ta janye takardar kama 'yar ƙasar china ana saurin waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc hukumar asusun raya noma ta ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya ifad a takaice ta ce ta kimsa ta zuba jari a zimbabwe a karon farko tun bayan shekaru da dama hukumar ifa ta yi ta kai ziyara a zimbabwe kuma ta kyauta zato za ta farfado da sashen noman kasar bayan shekaru da dama da ta yin hakan a shekarar 1999 asusun rayu noman na ƙasa da ƙasa dai ya tallafa wa fara wani aiki na noman rani mai girman kimanin kilomita 120 a gabashin birnin harari al'ummar yankin sun ce wannan aikin da ya taimaka wa rayuwarsu wurin samar da abinci da kuɗin shige da kuma aikin yi hukumar ifad ta ce ta ware sama da dala miliyan 41 domin taimakawa aikin noman rani tsakanin shekaru uku a cikin wannan lokacin da aka samu daidaituwar al'amura a harari shugaban ifad gilbert hongo ya yi bayani yana cewa When we have to suspend a country, be it Zimbabwe or any other country, is very very painful. Ya ce idan muna kokarin mu dakatar da wata kasa a cikin wannan shiri ko Zimbabwe ne ko wata ƙasa ta daban ne abin damuwa ne kwarai da gaske. To amma ya kamata su ma ƙasashen san cewa muna da kuɗi da za mu yi hakan. wata mace mai juna biyu tana cikin 'yan isra'ila guda bakwai da suka ji rauni a wani harbi a wata wato da ake zaton wata motan falasɗinawa ne suka kai wannan harin a wajen sansanin yahudawa da ke yammacin kogin jordan wata motar falasɗinawa da ke shigewa ne ta yi harbin a kan fararen hulan isra'ilawa da ke tashar bas in ji wani sojan isra'ila ya faɗa a jiya lahadi an ce matar mai juna biyu tana cikin mawuyacin hali kana mijinta kuma ya samu karamin rauni rundunar isra'ilawa da ke wurin sun buɗe wuta akan wannan motar kuma suna nan suna neman maharin mummunan harin da aka kai wa isra'ilawa a yammacin kogin jordan shine na ranar 26 ga watan nuwamba a lokacin da wani dan palestino ya hau sojojin isra'ilan da mota kuma ya raunata uku a cikinsu amma daga bisani sojojin isra'ilan sun kashe maharin. a gaida baba ya kuma da karanto labarai. Toma da labarin bude taskar hotonnin namu a jamhuriyar Nijar inda masarautu suka fara shigar da mata a harkokin kulawa da al'umma tare da basu mukaman sarauta kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Haruna Maman Bako ya haɗa mana. bayan masarautar birnin kwanni ta nada ta ta jarumar da ake ɗaukar da sunan tambara maradi lela da dogarawa duk sun bi nata sahum sai gashi ita ma masarautar garin nobi da ke cikin gundumar malbaza a cikin jihar tawa ta kira bikin nada ta ta jarumar inda manyan ma'aikatan wannan kasar da sarakunan gargajiya da ministan da ke kula da kasafin kuɗi na kasar a ƙarƙashin ministan kuɗi muhammad judo mahmud da shugabannin gundumomi da 'yan majalisun dokokin kasar nijar da magajin nan gari da gwamnan jihar tawa musa abdurrahman tare da 'yan siyasa sun bare zuwa garin na nobi domin halartar naɗin jarumar wannan masarautar da ta yi fice a karni biyu da suka gabata wajen yaƙe-yaƙe musamman irin gumun-guma zadda wannan masarautar ta yi da turawan mulkin malukiya da suka kutso a jamhuriyar Nijar. Madam Hadiza Mabruk matan ministan cikin gida bazon muhammad bugu da ƙari shugaban jam'iyya mai mulki a jamhuriyar niger pnds tarayya ita ce ta samu wannan matsayin ta yi wa muryar amurka bayanin na ta farin cikin da sun ka bani sun ka naɗa ni tambara ina musu godiya mataka ina ma duk yan uwan shi da abokan arziki da yan uwana duk wanda sun ka yi deplacement suka zo nan ina musu godiya kwarai ya mata dai na ci gaba da nuna gamsu gamsuwar su a jamhuriyar Nijar game da yadda sarakunan gargajiyar da ke janyo su domin damawa da su kamar yan da jarumar masarautar Illela Umani cewa da Madam Beti Umani tambara Illela Umani ta yi mini karin bayani. Mu ba mu da matsalan a dama da mata don kowa ya san magajin ne na saraki na mutum lokacin su a gabba ko tasowa da sun kai sun san da mata sun abin ataka a gani mata suke shirya masu tahiya yaki mata suke ba da horo suke cewa ga inda ya kamata a bi kuma mata su ne an gaba in ma za sawa a bar yaƙi kenan bai kamata ba a mance da wurin mata cikin tahiyar sarautar galgajiya har gobe babu sarkin da zaka lalabuwa ya zamanto bai da mashawarci a kusa gare shi shin wace ce ke iya zama jarumar masarauta cewa da tambara ita ce tambayar da na yawa honorable hajiya rabi yar mai fada tambarar birnin kwani da ta halarci wannan bikin yanzu ƙasar nijar sarakunan gargajiya sun gane mahimmancin mata a cikin gundu masu dukansu kenan kamar promotion de la femme ne inji nasara dan ita tambara kamar muryan mata ce muryan mace ce duk sha'anin da ya tashi cikin ƙasa za a shawarci mace ita ko mace za ta bada zance dan gishirinta kuma da sarkin kwanne darajar ta mata shine yan uwan shi sarakuna suka nan suka bi sahun shi wannan guguwar damawa da ɗiya mata a cikin masarautun ne na jamhuriyar Nijar na shirin kama sauran gidajen sarautar ganin irin bukin da ake yi wajen naɗin matan a mukamin tambara da irin mutanen da ke kewa daga ko'ina a cikin ƙasar kamar yadda ya wakana a garin Nobi albarkacin naɗin tambara madam Bazum Muhammad Hajiya Hadiza Mabaruk a garin Nobi Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa na murya Amurka daga Nobi a jamhuriyar Nijar. haka yake to yau ake cika shekaru saba'in da rattaba hannu akan yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta mutunta 'yancin ɗan adam wakilin musulmin muni barma ya yi nazarin ci gaban da aka samu da kuma wannan yunkuri da kalubale da ke tattare da shi ga kuma rahoto da ya haɗa mana a shekarar 1948 ne kasashen duniya suka rattaba hannu akan wata yarjejeniyar amincewa mahimman haƙoƙin ɗan adam bayan lura da ukubar da jagoran jamusawan wancan lokaci hitler ya ganawa wa abokan gabarsa a zamanin yakin duniya na biyu saboda haka ranar ta goma ga watan disamba ke zama wani lokaci na bitar halin da ake ciki a fannin 'yancin ɗan adam sai dai shekaru saba'in bayan shan wannan alwashi har yanzu ana fuskantar jan kafa a wannan fanni a nafiyar afirka in ji magatakardar hukumar kare hakkin dan adam ta da ash mai shari'a amadu alishi na kurgeni inda aka ci gaba mahi yawanci kasashen afirka dukansu kowane ɗaya ne zaka samu inda babu demokradiyya tashin hudu wannan ci gaba ne amma kuma akwai kurakurai inda har yanzu akwai kingin zomo kaba tun da zan ka kamar bisa abin da ya shahi inci na jama'a na su waɗa albarkacin bakin su akwai matsala in ka ɗauki eh, eh, inci na wajen yin jerin gwano akwai matsala inci na a karanta da mutum ya yi karatu ya samu ilimi ko na baki ko na nasara eh, akwai matsala kiwon lahiya shi ma akwai matsala matsalar tsaron da aka shiga a kasashen da ke fama da hare-haren ta'addanci a yau na daga cikin matsalolin da suka hana wa jama'a morar 'yanci da dama ba mu jima ba da muka dawo daga difa lalle gwamnati da jami'an tsaro alhamdulillah suna kawo nasu kokari amma akwai kingi Eh, ga kuma yanzu in ka ɗauka nan wajen eh, jiha ta tilabiri da hammatawa ita ma abun ya fara kai mata wannan duka yana ta da mu hankali sosai to muna hwata abin da muke hwata eh, a samu a ciwo kan wannan matsalar tsaro tunda ƙasa ba ta ci gaba idan babu Eh, tsaro eh, zaman lahiya. Binciken hukumar kare hakkin dan adam ta CNDH a wasu yankunan karkara ya yi nuni da cewa ana toye hakkin makiyaya a wurare da dama a nan Nijar. Suka garanci an kici daji maɗin shi da kilo talatin kuma tsawon shi da kilo hamsin mutum guda ne an kewaye da giriyaj kuma an kawo mutane masu tsaro da bindigogi makiyayi ba da inci ya shigo da dabbobin shi ya sha ruwa ga kuma rijiyoyi na an gina doka ta ko ka gina eh, rijiya baka iya hana kana wani bawan Allah ya zo shi ya amfani da amma akwai kuɗaɗe kanana da zai baka domin ka karkame yan ƙasa ba tare da wata kwakwarar hujja ba wani bakon al'amari ne da kungiyoyin fafutuka suka ce yana neman samun gindin zama a wannan kasa saboda haka suka lashi takobin yakar wannan ɗabi'a daidai da abin da doka ta yi tanadi Malam Musa Cangari shine sakataren kungiyar Alternative Espace Citoyen. Yanzu kaman dubi ga gani mu na da magana. Yanzu a kwanan na akwai wanda ya fito bayan wata takwas aka ce bai da laihi dan an huddo shi sai ka yi su ma suna cewa a ai shari'a Niger ta sake shi shagulgulan ranar ta bana sun ta'allaka ne wajen kiraye-kirayen al'ummomin duniya akan bukatar su tashi tsaye don kwatar 'yanci. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar. madalla har yanzu kuna tare da sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc da agogo nan washington ke cewa karfe 12 da minti 16 na asuba yanzu kuma gasar filu hashim gumel da shirinmu na gaba jama'a salamu alaikum masu bin wannan shiri na ciki da gaskiya idan ba ku manta ba makon jiya mun ji karshen bayanin mai binciko kuɗin da aka karkatar na gwamnati da george obo wanda ya bankaɗo fiye da naira biliyan 400 amma kuma bai samu nasarar samun ladaran kwarmato na kashi biyar cikin 100 da gwamnatin shugaba buhari ta alkawarin bawa wanda ya gano kuɗin haram ba maimakon haka ma sai da ya fuskanci tsarewa a ofishin jami'an tsaro na dss kamar yadda muka alkawari za mu kawo akalla yadda masu kwarmato biyu suka fada garari a najeriya Wannan mako za mu leƙa ma'aikatar kasuwanci da masana'antu, inda darakta a ma'aikatar barista William Captain Amuga ya yi mana bayanin yadda ya ce tsayin dakar da ya yi na rika tura kuɗin shiga na ma'aikatar asusun bai ɗaya da gwamnati ta shigo da shi domin rage sata ya sanya a kulle ofishinsa da kwaɗo baya game da shi ofishin shugabar ma'aikata don ta sauya masa wajen aiki. Mr. Amuga ya ce yanzu haka ya share wata bakwai yana kai komo tsakanin ofishin shugabar ma'aikata da ma'aikatar kasuwanci da masana'antu ba tare da an dawo da shi ofishinsa ba. Ku biyo mu don jin zanta da wannan darakta da ya kai shekaru akalla 31 na aikin gwamnati. William Captain Amuga ni kuma ma'aikacin gwamnati ne a ma'aikatar cinikayya na tarayya. A matsayina matsayin darekta ne kuma ina kula da hukumar rajista na cinikayya. da kayayyaki wanda aka kira shi ko a kasa ko da wayansu services da ake rendering. Akwai abin da suka faru waɗanda suka shafe ka suka shiga kafar labaru. Yanzu ka samu wani lokaci ma baka ma'aikatar. Shin ko za ka yi wa masu sauraro bayanin menene ya faru da kai a wannan ma'aikatar a matsayinka na darakta? Eto eh na fara rikon wannan department ana ce da shi trademarks A commercial law department wato muna dealing da registration of trademarks register na alamu na kasuwanci kenan na kaya so watan goma dubu biyu da sha biyar a lokacin nan gwamnati tana kan aiwatar da wannan policy na tsa ma'ajiya ta bai ɗaya kenan yawa ma'ajiya ta bai ɗaya to mu aikinmu ya shafi karban revenue bisa ga aikin da muke muna karban revenue to a lokacin nan akwai wasu consultant wanda aka aka nada su su kira mana website wanda za a dinga application so a cikin yarjejeniyar da aka yi ba maganan karban revenue amma mu waye gari muka samu su wannan consultant din suna karban revenue to a lokacin nan da gwamnati ta zo da majiya bai daya muka tarar su ba su biyayya da wannan dokan da gwamnati ta yi to a matsayina na head of department na rubuta musu na ce su dakatar da wannan abun kafin nan mu samu umarni daga wurin gwamnati yadda aikinsu zai daidai da wannan ma'ajiya na bai daya din. bayan da na musu wannan rubutun kwana biyu bayan wannan sai permanent secretary sai ya kira ni ya tambaye ni wa ya bani izini in yi musu wannan rubutun in je in janye shi to ya zama umarni gare ni dole a matsayina na ma'aikaci dole in janye wannan rubutun amma na ce mishi shi ya sa hannu cewa shi ya bani wannan umarnin akan cewa in janye wato shi babban sakatare na ita ma'aikatar ciniki da masana'antu eh haka ne da ya janye shi daga baya tun da ya kwabe ni akan cewa ban nemi izinin shi ba na ci gaba da jan hankali akan wannan kurakuran ta wajen rubuce-rubuce da na yi wa ma'aikatan da kuma a cikin mitin-mitin da muke yi na management wanda tare da minista ma muna yi na ba da bayani akan cewa wulele wannan abin da ake yi na karban kuɗi revenue na gwamnati wanda ya saba wannan majiya na bai daya ba daidai ba ne a yi gyara a wurin nan ba saurare ne ba har wato akwai a baya kafin mun wuce wani waje inda ba mu yi cikakken bayani ba hmm. a lokacin da shi babban sakatare na wannan ma'aikata ya ce ka janye maganar da kai nan kwararru masu wannan aikin hmm. sai ka ce masa to shi ya rubuta da hannunsa ya ce shi ne ya ba da wannan umarnin shin ya rubuta eh rubutun ne na yi na bashi ya sa hannu akan cewa umarnin da ya ba bani kenan ya sa hannu shi famanin secretary ya sa hannu e ni sunan sa permanent babban secretary na ma'aikata ok a lokacin Aminu Bisalla hmm. shine muka yi wannan maganan da shi yanzu yana wajen ko ya yi ritaya A'a an canza masa wurin aiki. Yawwa, muna ji ci gaba da bamu labari. Yawwa. To, daga nan na yi report ma management, na yi report ma minister a rubuce daga baya aka kai report wa efcc da icpc da presidential committee on continuous audit da committee on presidential committee on recovery of government funds and property duka an kai report a wayannan wuraren duk wayannan matakin da nake daukawa ashe ban sani ba su management abun bai musu daɗi ba musamman ma minista shi bai so wannan ba me shi okechukwu elenama eh okechukwu lama sai ya so ma daukan mataki ba cire ni daga daga matsayina To, sun yi yunkurin haka a 2016 a wajen watan shida. To, wato ya nuna kamar kana ɗaukar wasu matakai da suke neman canza musu abubuwan da suke so su yi a ma'aikatar. To, a fahimta na abin da yake faruwa a department ya yi musu daidai wanda ni a gani na kuma ya saba dokan da gwamnati ta zarta Shi yasa suka ci gaba da neman yadda za su kawar da ni a wurin. A 2016 nan da suka yi yunkuri sai ma'aikata suka tashi suka ce abin da ake mun ba daidai ba sai suka janye su kuma a lokacin ba su yi nasarar wannan ba suka ci gaba da yi suka ci gaba da yi sai 2017 wato bara kenan eh, bara sai labari ta iso mu wai minista yana kaiwa da kawowa a ofis na head of service akan a zuwa cire ni a kai ni wani wuri to tsarin aiki namu a civil service ba a kai mu ko ina akwai irin ma'aikata haka wanda su aikinsu wuri ɗaya ne za su soma wurin har su kama aikinsu ba a canza masu wurin aiki suna nan da yawa to hakan namu yake ba hurumi da head of service suke da shi su ɗauke ni daga inda ofis na yake zuwa wurin saboda yanayin kwarewar aikin ka ta shafi wannan bangare ne na harkar cinikayya da masana'antu hakan nan ne to da kuma horon da muka samu ya daidai saboda wannan aiki wanda kuma wannan aikin kuma baya samuwa wani ma'aikata babban da wannan wurin yawwa so shi yasa mu zaune ne wuri ɗaya ne har mu gama aikin eh, a gwamnati labarin nan ta zo mun a watan goma sha ɗaya kenan na baran nan bayan sati biyu da na ji wannan abun sai na je aka kira ni a ofis na permanent secretary cewa ga takarda ni an sa cewa an sake muni wurin aiki in koma ofis na head of service shikenan a tsarin aiki in abu da aka yi maka ba daidai ba dole kana da dama ka rubuta ka faɗi hujjojinka wanda ya nuna cewa wannan abu ba daidai ba na yi rubutu na ba head of service na ce mata a tsarin aiki ba a canja mana wurin aiki in ba dai mutum ya laifi ba da na gama rubutun nan sun duba ita winfred ita oyo ke eh, eh ta ina wato tambayatawa shin wannan takardar daga ofishin ita ita oyon ne ya fito ko daga ma'aikatan ne aka rubuta daga ofis na, he, na head of service winifred oyo ita daga ofis ɗinta ne ya fito akan cewa canja mu aiki bayan ita ko in ce minista ko ma'aikatar sun kai kara cewa ba sa son su ci gaba da aiki da kai eh, yawwa haka ne kamar yadda da ke faɗi minista ne ya matsa akan cewa ɗauke ne a wurin so shine wannan takardan ya fito saboda dage wanda kai kace kai kuma dole sai ana yin amfani da asusu na bai daya ba wasu asusu na daban-daban a wannan aikin ba saboda dage wanda nayi akan wannan cewa lalle umarnin gwamnati akan cewa asusu guda daya ne a central bank ba commercial bank wanda za ta rike kudin gwamnati ko na second daya ko na dakika guda ɗaya ba a so a fahimta na na umarnin da gwamnati suka bayar to saboda dage wannan ne su minista da shike ba su son haka in tsaya din shi yasa suka nemi su kawar da ni. bakin abin da ya samu kenan a yau sai a biyo mu cikin shirin mu na makon gobe domin jin wani sabon shirin yanzu amadadin nasiru adamu ya kaya nisar fili hashin gumel ke cewa mu kasance lafiya to madalla gaida sarfilu kafin mu karkare ga takaitattun labarai litinin ne shugaban faransa emmanuel macron zai yi wa kasa jawabi a matsayin martani ga masu zanga-zanga da ake kira yellow vest wanda suka yi shirya zanga-zanga a fadin kasar baki daya a karshen mako kafin jawabin nasa na yammacin yau litinin macron na shirin ganawa da jami'an ƙungiyoyin kwadago da 'yan majalisu da kuma 'yan kasuwa domin tattaunawa akan martani da zai yi akan wannan zanga-zangar da ta mamaye ƙasar a lokacin hutu. mutumin da ake sa ran shugaban amurka donald trump zai naɗa sabon shugaban ma'aikatan ofishinsa yana shirin barin babban aikinsa a fadar white house rahotanni na cewa nick ayers shugaban ma'aikatan ofishin mataimakin shugaban kasa mike pence yana shirin ajiye aikinsa a karkashin wannan gwamnati a karshen wannan shekara trump ya ce yana neman mutumin da zai yi aiki a fadar white house akalla nan da zuwa lokacin yaƙi neman zaɓen shekarar 2020 china ta baiwa jakadar amurka a beijing takardar sammaci a jiya lahadi domin bayyana kalubalantarta ga kama 'yar china nan shugaban kamfanin fasaha a canada wanda amurka ta nemi a da ita domin a mata shari'a nan amurka wanda ake zarginta da yin damfara china ta kira kama meng wanzu babban jami'ar kuɗi na katafarin kamfanin sadarwa na hawawe da mummunar al'amari kuma tana kira ga amurka ta soke batun miƙa ta bisa zargin karya dokokin da amurka ta ce ta kafa domin hana yin kasuwanci da ƙasar iran hukuma asusun raya noma ta ƙasa da ƙasa ta majalisar ɗinkin duniya da ake kira ifad a takaice ta ce ta kimtsa domin zuba jari a zimbabwe a karon farko tun bayan shekaru da dama hukumar ifad ta kira ta kai ziyara a zimbabwe kuma ta kyautar zaton za ta farfado da sashen noman ƙasar bayan shekaru da dama da ta yin hakan a shekarar 1999 asusun raya noman na ƙasa da ƙasa ya tallafa wa fara wani aikin noman rani mai girman kilomita 120 a gabashin birnin harari al'ummar yankin dai sun ce wannan aikin ya taimaka wa rayuwarsu wurin samar da abinci da kuɗin shige da kuma aikin yi kawo ƙarshen shirin baki daya sai kuma nan da sa ɗaya da rabi mu sake shigowa da shirin mu na hatsi yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ji muryoyinsu musamman baba yakubu makiri da ya taya ni karanto labarai da kuma malam sidi da har hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri. kafin mu yi sallama bari mu mika gaisuwar fata alheri da taya murna ga alhaji ibrahim usman jibrin ministan muhalli na najeriya domin zaben da masarautar nasarawa ta yi mashi na zama sabon sarkin nasarawa na goma sha uku allah ya taya shi riko ya kuma sa a gama da jama'a lafiya kamar kullum za ku iya sauraron shirye-shiryen namu da dukkan rahotanni da muke gabatarwa hama da kare a shafinmu na intanet voa hausa.com ko kuma sharhi a wayoyinmu a kuma shafinanmu na facebook da twitter yanzu a madadin kowa da kowa alheri ke muku fata alheri. Afrique. Le monde aujourd'hui.